Bismillahi rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira sunana kabir yahya adam kuma an haife ni ne a unguwar dala eh, unguwar dala nan aka haife kan tudu aka haife cibiyata tana can yanzu haka ah, bayan wani lokaci muna nan da ke iyayena duk anan suka taso na aka haife su musamman mahaifiyata mahaifina kuma ɗan garin rafin malam ne sabon birni amma dai mahaifinsa a nan ya rayu nan cikin nan dala so muna yara kuma sai zama ya tashi iyayen namu sau koma unguwar rijiyar lemo kuma a nan na yi karatuna na firamare a makarantar khairul bariya ta marigayi babban malamin mu, malam babba sheik uh, musa husaini madabu allah ya ji kansa da rahama ya haska kabarinsa bayan nan kuma na tafi makarantar ah, kofar ruwa boys secondary school wadda ake ce mata batta nan ne secondary school dina to ina matakin secondary school ne musamman ma ah, daga ss level agents babban matakin babban secondary senior secondary school a lokacin na fara hadda Kur'ani. a wajen malamina kuma gwanina shine sheik ah, gwani mufta muhammad dan birni wanda shi ma yana zaune yanzu haka a nan unguwar rijiyar lemo din a hannunsa na yi karatun alkur'ani na sauke na yi hadda alhamdulillah duk da akwai wasu malaman da suka koya mana kur'ani a matakin secondary din irin karatu da ake yi dai amma wannan syllabus ne da kuma wasu dai ko haka a unguwa ba za a rasa ba ah, na tunawa akwai dr rabi umar rijiyar lemo shi ma mun yi karatun ko sura ɗaya ko biyu haka a wajensa a wani lokaci muna karatu a ɗakinsa akwai dr gwani yahuza ya zo da yake schoolmate ɗinsa ne a madina so ya sa shi ya yi mana ƙarin karatu to haka dai da sauran malama amma dai shi gwani miftahu muhammad dan birni koki shine babban malami na na qur'ani wanda nake alfahari da shi kuma nake tunkaho da shi kwarai da gaske domin a hannunsa na sauke kuma na yi hadda to bayan nan kuma dai karatu na zamani an ɗora inda na tafi jami'an Nijar a can ta wato islamic university kenan wadda take niyami a can garin saye a can digiri ɗina na farko kuma musamman a bangaren alkur'ani da hadisi daga baya kuma da na zo na da gida na zo jami'an bayero a nan na karatun masters digiri digiri na biyu so daga nan kuma allah ya bani dama na tafi kasar malaysia a can ne na yi karatun digiri na uku eh, shi ma kan ilimin alkur'ani da tafsiri alhamdulillah gaskiya ne eh, alkur'ani kamar da aka riga aka sani littafin allah ne mai girma kuma ba don ma allah ya sare ya sauwaƙe shi ba gaskiya har da tasa ma za ta yi wahala ko ma a ce ba za ta yi ba amma tun da Allah ya riga ya hore kuma ya sare ya faɗa da kansa cikin alkur'ani cewa wala qad yassana alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir an dan fuskanci kalubale domin a lokacin da nake kamar yadda faɗa a baya ina matakin babbar secondary senior secondary school a lokacin na fara hadda so mafi yawan karatun nawa ya fi a weekend eh, sauran kuma makaranta ma nakan je wajen malam ɗauko karatu to amma idan na kula cewa zan makara kuma wani lokaci akan katsa karatun a taso haka a tawo gida a shirya kuma a tafi secondary amma saboda lahadi titir muna nan eh har dan babban ni kalub ina faɗa wa ɗalibai yanzu haka inda na je aka kira aka gayyace ni irin zo in yi bayani ko lakca ta waliman sauka kalubalen da fuskanta cewa lokacin da wahalar da na sha cewa ni ina hadda musamman wannan ranakun asabar da lahadi wato sai na dandake haddar ta zauna sannan nake karyawa musamman a asabar da lahadi ko da na dawo gida wajen karfe tun karfe bayan asuba wajen karfe goma ko sha ɗaya ko kona da da da na yana nan yana kallon sa amma ba zan karya ba sai na hada haddan nan sannan sai na haɗa kara hadda jiya da ta yau abinda ake ce masa arrabu amaliyatul rabu wanda wannan yana ƙara taimakawa wajen zaman alkur'ani a tare da mutum kuma da yawa shine abin da yanzu mahaddata da makaranta na yanzu suke rasawa musamman a makarantun islamiyu da tafis kawai sauri ake ayi ayi a sauke ko yi hadda to nan da nan bayan kwana biyu shekara da sai ka nemi hadda ka rasa saboda ba a yi wannan wato amaliyatin rabtin ba hada hadda jiya da shi ma karatu ne mai zaman kansa in shafi ɗaya mutum yake haddacewa to jiya ya haddace shafi ɗaya yau haddace shafi ɗaya kaga yana da fefa ɗaya to ya zauna ya haɗa wannan hadda jiya da ta yau su ma ya musu hadda ya karanta su da kyau da yawa don Allah da za ga cewa karatunsa ya daɗe kuma ko da ya tsawo lokaci bai ba da ya zo in ya duban Allah da za ga nan da ya dawo da haddasa ta miƙe so wani yana daga cikin wahala da na fuskanta lokacin da nake hadda alkur'ani kuma na alfahari da haka domin na ji daɗin yin haka nan yanzu babu wannan lokacin <laughs> lallai ni kam har yanzu wato sura da take daka ni <laughs> kuma nake tsoranta nake fargabarta ita ce suratul an'ami <laughs> dama ina jin makaranta da gardawa da alamu suna ce mata daji ce ita to suratul an'ami gaskiya tana tana ina shayinta sosai dan duk qur'ani ta fi bani wahala To alhamdulillah gaskiya ina jin daɗin karanta suratul hijiri. Hakanan suratu suratu Maryam sai kuma ila ta ƙarshe da zan faɗa suratul Rahman. Ita kuma suratul Rahman ita ma suratul Rahman ta ɗan ban wahala. To amma da Allah ya taimake ni na zo ne mata wani karatu kuma na yi hamma na rubutu na rubuta wata fefa a kanta. Eh, ina jin faifa ma tana nan yanzu haka. zan duba wani abu a ciki to wannan ya taimaka min matuƙa kwarai domin na yi rubutun ne ta fuskar tadabburin Qur'ani wanda nan an jima kaɗan za mu magana akai a bangaren ilimin tafsiri so wannan ya taimaka mu wajen kiyaye surar da kuma rukuni na ayoyin nata yanda aka zubo ta. so ita ma ina shauƙin karanta ta amma ta farko dai gaskiya suratul hijri ina jin daɗin karanta ta ka ƙara da suratul yusuf ita ma ita kuma wannan dama kowa ne zai ji gaya maka cewa yana jin daɗin saboda kissa ce gaba ɗayanta tun daga farko har ƙarshe ta gaskiya shi ne gata kuma kullum abin da shi gwanina kuma malamina ke yawan gaya mun cewa duk sanda da gaishe shi ko muka haɗu zai tambaye ni ya alkur'ani kuma zai ce a rike qur'ani qur'ani nan ne gata shi ne haske kuma ni na ga haka a lokacin da na je jami'ar islamiyya da take Nijar a sai gaskiya alhamdulillah na ga hasken alkur'ani domin akwai malamin mu wanda zan ba da labarin shi nan gaba dr mustapha al bashir a shinkidi. mutum muritaniya ne dan Shinkidi garin Shinkidi wancan malamin da ya yi tafsirin na muhammadu al-amin shek muhammadu al-amin mai addu'a bayan to garinsu ɗaya eh, Shinkidi kenan to haka muke ake kiran shi sai Allah hada jiniya da shi domin da makarantun Kur'ani ne shi ya koya mana qira'at da tafsir kafin a zo ga shi Dr. ko professor MK Yunus shi ya fara mana to amma dai shi dama ya fice bangaren kira'at tunda dama su abin da suke dandakewa kenan tun a gida shine qur'ani da kira'at so in dai yazo zai mana karatu na kira'at wallahi sai Allah hada jinya da shi sai ce ina ka aina kabir kabir yana ina sai sani ni zan dan karanta abin da ya sawaka tun daga level 1 har level 2 haka dai zuwa level 3 haka eh, kafin daga baya wasu makarantar su bayyana aka yi mana canjin malami eh wani ya karbe shi to amma sai Allah hada jini na da shi duk da dai ba wai eh, muryar ce ko karatun aka iya din da kyau sosai ba to amma dai sai Allah hada jini na da shi ni yake duk gashi yan kasashe da yawa an haɗu kusan ƙasa goma a aji ɗaya a wasu na wasu da Afirka nan ka iya cewa ma har da North Africa tunda Morocco akwai ƙanin sama ɗan uwansa daga Mauritania suke akwai kuma wasu za ga daga Algeria daga Maghrib Tunisia ka kaga nan North Africa ne to har su ma kaga duk mun haɗa aji guda rawa kuma a ce ni za a zaɓi an karanta Qur'ani kaga wannan ɗaukaka ce kuma haske ne kuma alhamdulillah ko a can ɗin na yi musabaka da zama na manta a baya ban faɗa ba yadda ba wata tattun ina firamare bayan na gama firamare wadda ita ce musabaka ta farko da na a rayuwata ta hisbi biyu na matakin local gama daga ita kuma ban ƙara shiga musabaka ba har yanzu sai wadda na ina jami'a a lokacin to wannan ita na yi rubu'i na jin na zo mataki na uku da na rubin alkur'ani sannan da shekar ta zagayo na nisfi shi kuma na zo mataki na takwas alhamdulillah babban burin gaskiya in zamanto malamin babban makaranta kuma Allah ya cika min burin tun ina secondary school ina da wannan burin ina so in zama lecturer tun ina secondary school sai Allah ya cika min to amma wani abin mamaki shine abin al'ajabi da na gama digiri na farko sai zuciyata kuma ta karkata na ina karkata ina son je yin aikin soja musamman air force ni shi nake sha'awa na army bai dame ni ba amma ina sha'awar air force ina ganin kamar sun dan suna da dan tsafta haka ni dai a bisa abubuwan da laila aka yi da su to ko da nazo zan tafi bayan na gama NYC zan tafi interview Kaduna Air Force Base a daidai lokacin kuma zan je wata makaranta ita ma interview sai mahaifiyata take ta to ni dai aikin nan na belt din na damaran nan ba na san shi amma dai to na fi son aikin koyarwa nan amma dai je ka Allah ya taimaka to ko da na tafi na je aka fara an yi aptitude test na tsallake an zo an yi wata ma na tsallake an zo an fara practical to daga practical din sai na samu matsala sai aka yi dropping din mu down so tun daga nan sai na tuno da maganar mahaifiyata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 قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهنا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون